daga makka komowarsa madina shekara ta 1440 daidai wanda ya yi daidai da shi daga watan mayu 2019 wannan shine kasad na 83 daga cikin jeren giyan karatuttukan tafsirin alkur'ani da muke gabatarwa a wannan masallaci namu na aljami'u salafi da ke ainihin muciya sabon garin zaria a kaduna state nigeria wanda babban malaminmu a sheikh muhammad awal adam albani ya matake da alkur'ani mu'ujizar mu'ujizoji jama'a idan ba a manta ba ba mu gushe ba muna tafsirin wasu jiran giyan ayoyin da suke da alaka da juna wato mana a aya ta 142 wato mana daga farkon ainihin hizifi na ainihin biyu wato mana inda Allah maɗaukin sarki ke cewa sai ya ƙulu sufaha uminan nasi ma wallahu an qiblatihim allati kanu alaiha malam bismillah أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم سيقول وأنا كذلك Allah maɗaukakin sarki yake janyo hankalin ainihin al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wasallama dangane da nau'i daga cikin ibada da Allah maɗaukakin sarki ya canza wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama bayan da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ga irin nau'in ibadan da Allah ya umurce shi dama haka Allah maɗaukakin sarki yake kana cikin wani abu sai ya canza maka dan ya dirce ka ya gaya za ka yi shine Allah maɗaukakin sarki yake cewa sai ya qulu sufaha Allah ya ce da sannu a hankali za ka ji wawaye suna cewa minan nasu daga cikin mutane ma wallahu ma an qiblatihim kanu alaiha me ya juyar da su daga ainihin alƙiblar da suka kasance suna kanta mun yi dogon bayani a karatuttukan da suka wuce a baya malamai sun yi bayani dangane da suwaye wa'annan wawaye wasu suka ce ainihin mushirkan larabawa ne wasu suka ce ainihin mene ainihin malaman yahudawa wasu kuma suka ce munafukai ne to malamai suka ce ayat ta gamo duka da mushrikan larabawa da malaman yahudawa da ainihin munafukai dukkansu suna faɗin wannan magana malamai suka ce wannan ayan ta game su shi yasa malam ma ya kama wani hadisi wanda imam ibn kasir ya kawo wannan hadisi a cikin tafsirinsa kamar yadda aini muke karanta a cikin wannan umdatul tafsir imam ibn kasir ya kawo wannan hadisin daga barra'u dan azib allah ya kara masa yadda cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yayin da ya kasance yana sallah yana fuskantar ainihin baitul maqdis wata sai da ya wata ainihin goma sha ainihin goma sha shida ko sha bakwai kamar yadda ya zo a cikin ruwayin bukhari amma manzan Allah sallallahu alaihi yana fuskantar ainihin ina baitul maqdis ba wai dan yana son fuskantar ta ba amma umarni ne na Allah tun lokacin da manzan Allah sallallahu alaihi yake maka kafin ai hijira ya kasance idan ya zo sallah a lokacin nan yana fuskantar ainihin baitul maqdis ne to kasantuwan yana kusa da ka'aba idan ya zo ka'aba a karatun da ya gabata duk mun siffanta wannan idan ya zo ka'aba sai ya zo bangaren rukunin yamani nan ne ke ainihin ina nan ne ke kallon ainihin inda sham take to idan ya zo sai ya fuskanci wannan bangaren kaga yana kallon ka'aba kuma a disemta a lokaci guda kuma yana kallon ina baitul maqdis to bayan an hijira daga makka an dawo madina sai zama irin wannan yanda yake yi ba zai yi mashi ba saboda ba kaban ajiye can ko ga ka'abar ajiye sai da ya kwashe ainihin wata goma sha shida ko wata goma sha bakwai kamar yadda hadisin bukhari daga barra'u dan azib ya bayani amma manzon allah sa salama shi abin da ya fi so a ransa shine ya kasance alƙiblar da yake fuskanta yana kallon ainihin ka'aba wata ran manzon allah sa salam ya yi wata sallah daga cikin salloli ita ce sallar la'asar kuma ya yi sallah tare da shi a wasu jama'a wato mana lokacin da ainihin wato mana wasu malamai suka ce a cikin wasu ruwayoyin an farlanta mashi fuskantar ka'aba ne jama'a kun gane ko tun daga wajen lokacin sallan azahar amma abin bai tabbata ba yadda annabi sallallahu ya fuskanci mutane sai bayan da aka zo sallar la'asar shine sallah tare da jama'a masu yawa bayan an yi sallan a wannan sallar manzo Allah mai kwanya kalli baitul maqdisi sai kalli ina sai kalli ka'aba jama'a kun fahimta to wannan kallon ka'aban da ya yi ya bar baitul maqdis kun ga da umarnin wane ne da umarnin Allah ne wanda ayin da zamu karanta ta gaba ita ce take ƙara sharhi akan yanda ma al'amarin ya kasance to sakamakon haka shine wa'annan wawaye din kun fahimta shine Allah ke bamu labari sai ya kulu sufaha da sannu a hankali zaka ji wawayen ainihin mutane su ne ko yahudawa ne ko mushrikan makka ne ko kuma ainihin munafukai. cewa ma wallahu ma an qiblati allati kanu alaiha me yasa suka juya daga ainihin alkibla da suka kasance suna fuskanta a lokacin da suke ibada suka kuma koma suna kallon ainihin ka'aba Allah ya ce kul shine da su ya manzo Allah sallallahu alaihi lillahi al-mashriqu wal maghrib inda rana take fitowa da inda rana take fadi duka nawa ne ne na Allah in Allah ya ce a kalli inda rana take fitowa ai sallah dan za a fuskanta dan na Allah ne ba na wani bane wanda Allah shi ya shar'anta ibada ko ba haka bane haka in ya ce a kalli inda rana take fadi a ibada haka za a fuskanta jama'a kun gane wannan da kyau ko shi Allah idan ya umarni ba a ainihin lamu aqiba hukumi ba a daga mai kafa ba a tumana ba a daga kara ka ce dan me kaza a'a to shine Allah madaukin sarki ke cewa kul ce ne da su ya manzo Allah sallallahu alaihi lillahi al-mashriq wal maghrib wato mana inda rana take fitowa da inda rana take fadi duka na Allah ne yahdi man yasha Allah maɗaukakin sarki yana shiryar da wanda ya so ila siratun mustaqim zuwa ga hanya wadda take madaidaiciya hanya madaidaiciya ita ce hanyar da an yi manzon Allah sa ya ambata wulaikan Ladina an'ama Allahu alaihim shine siratal ladina an'ama siratal ladina an'amta alaihim hanyar wa'annan wa'anda kai ma ni'ima su wa wa'anda kai ma ni'ima su ne Allah ya bamu labarin su a cikin suratul nisa ulaika Ladina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin ko was-siddiqina wash-shuhada was-salihina su ne wa'annan wa'anda ainihin kai ma ni'ima minan nabiyyi na daga cikin annabawa Allah ya masu ni'ima wasu siddiqi na da da siddiƙai irin sai na abubakar da aisha na aisha da sauran siddiƙai wasu shuhada da shahidai irin su shagirin shuhada sai na hamza da sauransu wasu salihi da bayan Allah ina fatan an gane to an Allah ya so shi yake shiryar da wanda ya so ila siratin mustaqim zuwa ga hanya wanda take madaidaiciya to shine Allah madaukakin sarki ke cewa wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata Allah ya ce haka muka sanya ku ya ku al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ku kasance ummatan al'umma ce wadda take wasata wadda take tsaka-tsaki al'umma ce wadda take mene tsaka-tsaki haka Allah maɗaukakin sarki ya siffanta al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama akan komai na rayuwa al'umma manzan Allah sa alaihi umma ne ainihin ba. Allah maɗaukin sarki ka sa dace Allah maɗaukin sarki ya ce ya sanya su ummatan wasatan ne litakunu a alan nas don su kasance shaida ga ainihin mutane wa kuna rasulu alaikum shahida shi kuma manzan Allah sallallahu alaihi ya zama ainihin shaida ainihin akan ku muna ainihin sharhin wa'annan ayoyi muna daidai wannan gaba ce sai ainihin lokaci ya wuce lokaci ya shuɗe a wancan karatun muna sharhin wannan ainihin aya wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata shine inda malai yake cewa wa qawluhu da fadin Allah da yake cewa wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata Allah ya ce haka muka sanya ku al'umma wata ke tsaka tsaki me ake nufi da tsaka tsaki wasata din nan ita ce ai al'ummatin adila al'umma mai adalci wanda take kafa wanda take ba da shaida shaida na gaskiya Allah ya ce yayi haka ne litakunu shuhada ala nas dan ku zama shaida ga ainihin mutane hadisin manzan Allah zai mana bayani dangane da wani shaida ake nufi wannan yana bayani ranar tashin kiyama za mu karanta hadisin in Allah ya so sannan wai kunan rasulu alaikum shahida manzon Allah sa sama ya zama kuma shaida ainihin akan ku Allah madaukin sarki ka sa mu dace shi ne ibnu kasir yake cewa ya qulu ta'ala inna ma hawwalnakum ila kiblati ibrahim Allah madaukin sarki yana ba mu labari ne a cikin wannan aya yake cewa inna ma hawalnakum ila kiblati ibrahim dalilin da yasa muka juyar da ku zuwa ga ainihin alqiblan ainihin annabi ibrahim ita ce ka'aba alaihi salam amincin Allah su tabbata a gare shi naha lakum muka zabar muku ainihin ka'aba ta zama ainihin alqibla gare ku litaja'alakum khiyaral umma dan ainihin ta sanya ku ku zama ku ne zababbu ainihin a cikin wannan al'umma ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wato mana al'umma wata ke zaɓaɓɓiya matsakaiciya ina fata an gane adila litakuna litakunu yawmal qiyamati shuhada a al'umma don ku zama ranar tashin kiyama ku zama ku ne za ku kafa shi za ku ba da shaida akan sauran um, al'ummomi malai ke cewa li'annal jami'a mu'tarifuna lakum bil fadl domin dukkan al'ummomin da suka gabata suna furici suna bayani dangane da ainihin fallonku malam ya ce walwasu ha huna wato mana alwasu a nan wurin alkhiyar wal ajwad abinda ake nufi da zababbu wanda suka fi kowanne cancanta suka fi kyau jama'a kun fahimta malam yake cewa kama yuqalu fi quraishin awsadul arab nasaban kamar yadda larabawa suke cewa quraisha su ne awsadul arab nasaban wato mana a wajen nasaba larabawa su ne zababbu kun gane Allah maɗaukin sarki ƙurayshawa a cikin zuriyar larabawa wanda suke tsaka-tsaki jama'a kun fahimta mafiya daraja mafiya matsayi a cikin nasaba daga cikin ainihin zuriyar larabawa su ne wane kenan su ne ainihin mene su ne ainihin ƙurayshawa Allah maɗaukin sarki ka samu dace ai ha ai ha wato mana wanda suka fi su alkhairi wa kana sulasa sallama wasatan fi qaumi haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake wasatan wato mana zaɓaɓɓe a cikin ainihin al'ummansa ina fata an gane ai ashraf ai ashrafahum nasaban annabi sallallahu alaihi ya fi kowa matsayi wajen nasaba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam malai ce irin wannan misalin ne Allah madaukakin sarki ya bamu labari a cikin alkur'ani ke cewa hafizu ala salawati was salatul Allah ya ce ku kiyaye sallola musamman sallah ta ainihin madaidaiciya ina fata an gane sallah mafi mafi zababbiya wato mana khiyar wato mana zaɓaɓɓiya wace ce kamar yadda ya zo a cikin ainihin malamai suka fassara ta hadisin ta hanyar hadisan manzo Allah sallallahu cewa allati hiya afdalus salawat ita ce mafificin sallah shine alwasat din ne afdal na fata an gane wa hiya asr ita ce sallar la'asar kama sabata fi siha malai ce kamar yadda ya tabbata a cikin ingantattun littattafai Allah madaukin sarki ka sa mu dace malai yake cewa walamma ja'alallahu Allahu hadhihi al-umma wasata yayin da Allah maɗaukin sarki ya sanya wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu ta zama al'umma wata ke mafificiya khassaha bi akmali shara'i sai Allah maɗaukin sarki ya keɓance ta da cikakke cikakken ainihin shari'a babu wata shari'a daga cikin shari'o'in manzon Allah zaganta bata cika ba duka shari'o'in manzon Allah sallallahu shari'o'i ne wanda yake cikakku wa qawmul manahij kuma Allah maɗaukakin sarki ya ainihin fifita wannan al'umma ta manzo Allah mai ya kebance su da ainihin manhaji tsari na rayuwa mafi mafi mafi cancanta mafi tsari mafi cika wa audahul madahib kuma matafiya wadda take mafi mafi mafi bayani mafi fitowa da ainihin abubuwa karara kama kala ta'ala kamar yadda Allah madaukin sarki yake cewa a cikin alqur'ani a cikin suratul hajj huwajtabaku Allah madaukin huwajtabaku Allah madaukin sarki da kanshi ne ya zabe ku wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj Allah madaukin sarki bai sanya muku wahala cikin addini ba wanda addinin nan shine millati Ibrahim shine addinin tafarkin ainihin babanku ainihin annabi Ibrahim shine millata abikum Ibrahim shine tafarkin babanku annabi Ibrahim huwa sammakumul muslimina min qabl shine ya sanya muku sunan musulmai tun kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa fi hadha haka kuma a wannan yanayi wa'azin kasa kenan sun ma inni a alantu lahu na dinga bin su daidai ina masu wa'azi sannan kuma wa asrartu lahu ina bin su asirrance israran ina masu wa'azi amma ina duk da haka ba su ji ba kaga Allah ya ba mu labari ko in haka saboda haka in haka zo aka tambayan al'umman manzo Allah za su ba da shaida ko ba za su ba da shaida ba to kun ji fassaran wancan ayan cewa cewa litakunu shuhada liyakunar rasulu alaikum shahida dan manzon Allah ya zama shaida gare ku wa kunu shuhada ala nas ku kuma ku zama shaida ga ainihin sauran al'umman duniya Allah ka sa mu dace to kun ji sai ce ai ma atana min nazirin ba wani mai gargadi da ya zo mana kai wa ma atana ma min ahadin ba wani wanda ya taba zuwa ya mana wa'azi fa yuqalu nuhin sai Allah ya ce wa ainihin annabi nuhu sai a ce ma annabi nuhu man yushidu laka waye zai maka shaida akan cewa ka isar da sakon Allah fa yaqulu sai ya ce muhammadun wa ummatuhu Allahu akbar wanda zai mana shaida shine annan muhammadu da al'ummarsa sallallahu alaihi wasallam kun ga mun zama ummatan wasaɗa kenan qala sai manzon Allah sallallahu alaihi ya ce fa zalika qawluhu wannan shine fassaran faɗin Allah da yake cewa wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata Allah ya ce haka muka sanya ku al'umma wadda take mafificiya zababbiya mai daraja mafi daraja qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alwasatu ai ay shine al'umma adila fatu da auna sai a kira al'umman manzan Allah sallallahu alaihi shaduna lahu bil balagh sai su kafa sai su mai shaida akan cewa ya isa da sakon Allah sun ma'ashhadu alaikum sannan annabi ya ce bayan annabi nuhu bayan kun kafa shaida ga mutanen kun kafa shaida ga ainihin wane kun zama shaida ga annabi nuhu cewa isa da sako manzo Allah sa su ce sun ma ashhadu alaikum ni kuma sai in kafa muku shaida cewa eh lalle hakika maganar da kuka faɗi gaskiya ne cewa annabi nuhu ya isar da saƙon da allah maɗaukakin sarki ya turo shi da shi jama'a wannan al'umma ta manzan allah al'umma ce wasaɗa kamar yadda allah maɗaukakin sarki ya ambata al'umma ce wata take wasaɗa kamar yadda manzan allah sallallahu alaihi ya ainihin siffanta ta shi yasa ya zo a cikin hadisi wanda anas dan malik allah maɗaukakin sarki ya ruwaito wannan hadisin hadisi ne wanda ke bukhari da muslim suka ruwaito anas dan malik yake cewa murra bi janazatin an wuce an wuce da wata gawa fa usniya alaiha khairan sai aka yi mata yabo na alkhairi fa qala nabiyullah sallallahu alaihi wa sallam sai annabin Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi yace wajabat wajabat wajabat ta wajaba ta wajaba ta wajaba wa murra bi janazatin sai aka wuce ta wata gawa fa usniya alaiha sharran aka yi mata yabo na sharri fa qala nabiyullah sai annabin Allah ya ce wajabat wajabat wajabat ta wajaba ta wajaba ta wajaba a lokacin da manzon Allah ke wannan bayanin akwai sai na Umar a ainihin majalisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala Umaru fa qala Umar Umar ya ce fida yake cewa fidan laka abi wa ummi wato mana uwata ubana da uwata fansa gare ka ya manzan Allah sallallahu wato mana na ba da uwata da ubana fansa gare ka ya manzan Allah da wannan ɗabi'a ce ta larabawa idan suna son su girmama mutum haka sukan mashi su nuna darajarsa su nuna irin matsayin matakai za su iya bada uwarsu da ubansu a kan shi sallallahu alaihi wa sallam ya ce ya manzan Allah sallallahu alaihi wa murra bi janazatin an wuce da gawa fa usiniya alaiha khairun kai mata yabo na alkhairi fa qulta sai ka ce wajabat wajabat wajabat ta wajaba ta wajaba wa murra bi janazatin bi janazatin an wuce da wata gawon kuma fa usniya alaiha sharrun akai mata yabo na sharri fa qulta ka ce wajabat wajabat wajabat ta wajaba ta wajaba faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kaga yana neman ƙarin bayani yana neman clarification kenan ko yana neman ƙarin bayani daga manzon Allah faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam manzan Allah sallallahu alaihi ce man asnaytum alaihi khairan duk wanda kuka yi mai yabo na alkhairi wajabat lahul janna aljanna ta wajaba kanshi saboda mu al'umma manzan Allah ne ummatan ne wasadan zababbiya ne daga cikin al'ummomi ina fata an gane duk wanda kuka yi mai yabo na alkhairi kuma ya zama tabbas yaban nan da kuka yi mashi na alkhairi kuma tabbas abin da kuka yaban nan gaskiya ne annabi ya ce waje lahul janna aljanna ta waje gare shi wa man asnaitum alaihi sharra haka duk wanda kuka yi mai yabo na sharri Waje batla nar wuta ta waje ba a kansa annabi sa ce antum shuhada'ullahi alal al. kun ji karatun da nake cewa litakunu shuhada alal nas dan ku zama shaida ga ainihin mutane yanzu sai manzo Allah sa ce antum shuhada'ullahi fil ardi ku ne shaidan Allah a bayan ƙasa antum shuhada'ullahi alal ard fil ard ku ne shaidun Allah a bayan ƙasa antum shuhada'ullahi fil ard ku ne shaidun Allah a cikin ƙasa jama'a kun fahimta kaga ba ga ainihin al'ummomi ma da suka gabata ba za mu kama shaida har da al'umman da muke zamani da su jama'a kuna fahimtar wannan ko ga ɗaya hadisi wannan hadisi kamar yadda muka ambata bukhari da muslim suka rawaito ya ce rawal bukhari imam bukhari ya ruwaito hadisi an abil aswad daga abil aswad allah ya kara masa yadda kare ya ce a taitul madina na zo garin madina wa kada wa ka biha maradun alhalin rashin lafiya irin ta annoba din nan ta afka garin madina ana ta annoba ana ta mutuwa wahum ya mutu na mautan zari'a ana ta mutuwa mutuwa irin ta gaggawa wannan ya mutu kun san haka annoba take fajalastu ila umar sai na zauna wurin na umar muna zaune famarrat janazatun sai aka wuce daga wata gawa faus ne a khairan aka yi mata yabo na alkhairi faƙala umar wajabat kun gani ba sa zamanin annabi har da zamanin umar ya ce wajabat aljannata ta wajaba thumma murra bi ukura sannan aka wuce da wata gawan faus ne a khairan ita ma aka yi mata yabo na alkhairi faƙala wajabat ya ce wajabat ana cikin wannan halin thumma murra bi salisa sai aka wuce da wata gawan ta uku fa usniya sharran aka yi mata yabo na sharri faƙala wajabat ya ce wajabat sai bai gane ba sai tambaya kamar yadda sai na umar ya tambaya ko ba haka ba ne ya ce faƙultu sai na ce wa ma wajabat ya amir al-mu'minin ya sarkin muminai kana ta cewa wajabat wajabat wajabat to meye wajaba kala sai sai na umar ya ce kultu kama ƙala nabi sallallahu alaihi wasallam ni ma na faɗi ne da kaji na ce wajabat wajabat ɗin nan kamar yadda na ji Allah shi ma ya faɗi <laughs> sabon manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne ya faɗi yake cewa ayyima muslimin babu wani musulmi wanda zai rasu shahida lahu arba'atun bi khairin a samu mutum hudu sun mai shaida ta alkhairi a samu mutum hudu sun mai shaida ta alkhairi adakalahu Allahul janna sifa ce Allah ya shigar da shi aljanna kulna sai muka ce wa salasatun ya manzan Allah mutum uku ba kala wa salasatun annabi ya ce ko da mutum uku ne suka mai yabo na alkhairi qultu wasnani ya sai na ce ko da mutum biyu ne kala sai ainihin sai na manzo Allah sa mai ce wasnani ko da mutum biyu ne sai na umar ya ce thumma lam nas'alhu anil wahid sannan ba mu tambaye shi dangane da mutum daya ba jama'a kun gane saboda haka jama'a ya zo a cikin wani hadisi cewa idan mutum ya rasu Allah maɗaukakin sarki yana turo su mala'iku su dinga magana da harshen bayi shi yasa jama'a ko ya zama nagari ka zama nagari ka zama mutumin kirki ka kyautata mu'amalanka tsakaninka da ubangijinka ka kyautata mu'amalanka tsakaninka da ainihin waɗanda kuke zaune tare da su ta yadda in ka rasu ai maka yabo na alkhairi mutane su ta damuwa sun rasa ka kakka zama daga cikin waɗanda idan ka rasu mutane su ta munna su ce daman ya matsa ma kowa ai an huta to in ka zama irin wannan kun ji irin yanayin in yabo na alkhairi aka yi maka shi kenan in yabo na sharri aka yi maka kun ji yadda ainihin al'amarin zai kasance jama'a kun fahimta in yabo aka yi mutum na alkhairi kun ji yadda abin zai kasance haka idan yabo aka yi mutum na sharri to kun ji abin da ainihin zai kasance allah maɗaukin sarki ka samu dace akwai hadisin ma da manzo Allah sa su ke nuna cewa idan mutum ya samu kanshi a irin wa'annan sai Allah maɗaukin sarki sai ce ya gafarta mai ya gafarta mashi wa'annan abubuwan wato mana Allah ya karɓi shaidar su su kuma duk wa'annan laifukan da yake aikata wanda ba su sani ba Allah ya haife mashi shi yasa jama'a shi yasa manzo Allah sa su yake cewa cikin hadisi duk wani mai laifi ana ana yafe mashi sai dai mai bayyana da laifi ka kamo hannun yarinya kana ganin cewa wai kai ka waye ke kuma kina zaune a gidanku kin fito samari sun zo sun zo da mashin sun sa ki a tsakiya sun tafi da ki kina mutuwa fa abin da za a ce kun tuna yarinyar nan wanda ta fito kaza kaza fa ne fa abin da za a ce fa jama'a duk wani abu mummuna da kai ne da ka mutu da shi za a yi kwatancen ka kai ne matashi kana samun kuɗi shi kenan ka je ka sai mota ka sa kiɗa dididim dididim dididim dididim duk za ka wuce da kiɗa wannan kiɗan fa shi za a ce in an cewa ai ya rasu wane ne sai a ce wannan mai wucewa da kiɗan nan dididim dididim kaga wannan yabo na alkhairi ne ko na manza saboda haka jama'a ka kyautata jama'a kun fahimta ka wuce jama'a ne assalamu alaikum sannun ku ina kwanan ku lafiya lau za mu tafi sai ka ji an ce a dawo lafiya Allah ya tsare ka gani in ka sami yanayin alheri ne kyautata musu sannan ka kyautata tsakaninka da ubangijinka jama'a kun gane Allah maɗaukin sarki ka sa mu dace mun kawo wancan hadisan ne ba don kuma saboda mutane su gane cewa wannan shaidar ba ya keɓanci kawai ga ainihin al'ummomin da suka gabace yin bane kai hadda al'umman da aini muke zaune tare da su allah maɗaukakin sarki ka samu dace to shine allah maɗaukakin sarki yake cewa waka zalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada 'ala an-nasi wa yakuna rasulu 'alaykum shahida allah yace wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alayha allah maɗaukakin sarki yake cewa ba mu sanya alƙiblan da kuka sasance a kanta wato ma'ana wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alayha illa na alama wato mana Allah madaukin sarki bai sanya su a wannan alƙiblar da suka kasance a kanta ba da suna kallon baitul maqdisi in suka da suna kallon mene kenan ka'aba Allah ya haka ne ba dan koyi ba illa na alama Allah ya ce mun yi haka ne dan mu san man yattabi'ur rasulu wanda suke tsantsan biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama duk abinda da manzon Allah ya ce musu za su bi manyan yanqalibu ala aqibaihi daga cikin waɗanda suke juyawa akan digadigan su wato mana suke ridda akan addini ashe kaga duk wanda bai man manzan Allah biyayya ba kaman ya saba ma Allah ne shi yasa Allah ya ce a wata aya man yuti rasula faqad ata Allah duk wanda ya manzan Allah biyayya hakika yi ma Allah madaukin sarki biyayya wanda kun ga ya saba ma manzan Allah hakika ya butulce wa ainihin Allah bai wa Allah biyayya ba jama'a kun fahimta to shine Allah madaukin sarki yake cewa mai manyan yanqalibu ala aqibai tannan daga cikin waɗanda suke juyawa a akan digadigansu wato mana suke ridda duk lokacin da Allah maɗaukin sarki ya saukar da aya wasu sukan yi imani yudillu bihi kasiran wa yahdi bihi kasira da yawa daga cikin mutane za su ɓace kuma da yawa daga ciki za su yi mene kenan sai za su yi imani jama'a kun fahimta shi yasa jarrabawa ne suna kallon baitul maqdis Allah ya zo canza suka koma suna kallon mene kenan ka'aba Allah ya haka ne jarrabawa ga manzon Allah da al'ummansa su suka sai suka ci jarrabawa jama'a kun gane su ko yahudawa sai suka kasa cin mene kenan suka kasa cin jarabawa suka dawo suna zargin manzon Allah me yasa yayi haka ina fata an gane Allah ya ce wa in kanat likabiratun ko da yake juyar da juyar da alqibla daga baitul maqdisi ta koma tana koma ana kallon ka'aba al'amari ne mai girma Allah ya ce illal ladina hadallah illal eh, ladina hadallah sai ga wanda Allah madaukakin illa alal ladina hadallah al'amari ne mai girma sai gai ga wanda Allah maɗaukakin sarki ya shirya su ne suke ganin ai ba wani abu bane jama'a kun fahimta daman asali ita ce alƙiblar ainihin kakansa annabi wane kenan ibrahim ba wani abu ne mai girma ina fata an gane amma waɗanda suke da shakka dangane da manzan Allah su ne suke ganin girmansa amma waɗanda suka yi imani da manzan Allah suna ganin al'amari ne mai sauƙi sai Allah maɗaukin sarki ke cewa ma kana Allahu li yudhi'a imanakum Allah maɗaukakin sarki bai kasance mai tozartar da ainihin imaninku ba wannan wa ma kana Allahu li yudhi'a imanakum tafsirin sa zo a cikin hadisi da ainihin Bukhari da Muslim suka ruwaito daga Barra'u dan Imam bukhari ya ruwaito daga Barra'u dan azi. dan dan dan dan daga Barra'u dan yanda ainihin fassaran abin yake imamu ibn kasir yake cewa qauluhu wa ma kana Allahu li yudhi'a imanakum Allah madaukin sarki bai kasance mai tozar da mai tozartar da imanuku ba ai salatukum ina fata an gane imam ibn kasir ya fassara shi imanukum ai salatukum wato mana sallaku ilal baitul maqdisi lokacin da kuke fuskantar ainihin ina baitul maqdisi qabla zalika kafin Allah madaukakin sarki ya juyar da alƙibla zuwa fuskantar ka'aba cewa la yudhi'u sawabaha wato mana da ku kasance kuna fuskantar baitul maqdisi Allah madaukin sarki ba zai tozartar da ladan ku ba la la la yudhi'u ha inda Allah wato mana ladan ku ba zai tozarta ba a wurin Allah yace wa fi sahih ya zo a cikin bukhari daga barra'u dan azib qala yace mata qaumun wasu jama'a sun rasu daga cikin sabon manza Allah sallallahu alaihi wasallam kanu yusalluna nahwa baitul maqdisi sun kasance suna yin sallah suna fuskantar ainihin baitul maqdis faqala nasu sai mutane suka ce lokacin da aka juyar da alƙibla ta koma ka'aba ma haluhum fi zalika to su me halinsu wato mana su me hukuncinsu a yanayin da suka samu kansu da sun je suna fuskantar ainihin ina baitul makari su basu su taɓa fuskantar ka'aba ba shine ibn kasir yake cewa wannan hadisi yake bayani kan cewa barra'u dan malik yake cewa fa anzalallahu ta'ala sai Allah ya saukar da wannan ayan wa ma kana Allahu li imanakum Allah madaukakin sarki bai kasance mai tozartar da imaninku ba ai salatakum kenan ko Allah bai kasance mai tozartar da ainihin sallolinku ba jama'a an gane ko sai Allah yake cewa inna Allah bin nasi lalle Allah madaukakin sarki dangane da mutane la raufun mai tausasawa ne jama'a jama'a kun bayyanta Allah mai tausasa ma bayi ne rahimun kuma mai jin kansu ne jama'a shi yasa ya zo a cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi ce Allah yana da tausayi guda ɗari kowane ɗaya girmanta ya kai tsakanin sama da ƙasa kuma Allah maɗaukin sarki ya saukar da guda ɗaya a nan duniya wanda Allah ya saukar da guda ɗaya a nan duniya da ita ce muke jin tausayin junanmu annabi ya ce har kaga dabba ta daga kafanta an waladiha dangane da ɗanta khashiyata an tusibahu saboda tana gudun kar ta cutar da ɗanta za ga akuya an za ta ba ɗanta nono sai ga ta ɗaga kofatanta ko ta dukuna don ya samu ya sha nonon sosai za ga kaza ana sanyi ta lullube 'ya'yanta ita ta ji sanyi 'ya'yanta mene su ji ɗumi me yasa duk tausayin ne jama'a ga uwa zafi ya yawa an ɗauke wuta ta ƙi bacci ta ta masu bibita har bacci ya kwashe ta in ta ƙara farka ta ci gaba da masu bibita har bacci ya kwashe ta har gari ya waye haka take duk tausayi ne jama'a to manzon Allah sa su ce ranar tashin kiyama Allah zai fito da wannan tausayin guda ɗari in dai kai mumini ne sai maka rahama jama'a kun fahimta in dai kai mumini ne sai maka rahama a ranar tashin kiyama sai ya ji kanka to shi yasa Allah yake cewa inna Allah bin nasi lallai Allah madaukin sarki dangane da mutane la raufur rahim mai tausasa musu ne kuma mai jin kansu ne hadisi ya zo a cikin bukhari imamul bukhari ya ruwaito hadisi cewa annar rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'am ra'atan min sabi an kamo kamamin yaƙi kun gane kamamin yaƙi kun san akan kamo su da yara da mata da iyayensu ko ba haka ba a zo a caccakuɗa su a ware 'ya'ya daban a ware manya daban kowa a ware su to shine ainihin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi atan manzan Allah sallallahu alaihi ya ga wata mata minas sabi daga cikin kamamin yaƙi kada farraka bainaha wa baina waladiha an raba ta tsakaninta da ɗanta faja'alat kullama wajadat sabiyan sai ta kasance duk lokacin da ta ga wani yaro karami mina sabi daga cikin wayannan kamamman yakin aka zatu sai ta kama shi wa alsaqatu ta ainihin rungume shi bisa da riha ta manne shi da kirjinta wahiya ta duru ala waladiha tana ta kewaye in ta ga wannan ba nata bane ta ta rungume shi za ta dauke shi a gigice ne sai ta daura a jikinta ta ji ba nata bane sai ta aji ina fata an gane wahiya ta duru tana ta kewayawa ala ha tana ta kewayawa tana neman ɗanta falamma wajadatu yayin da ta ga ɗanta don matu ilaiha sai ta runguma ɗan zuwa gare ta wa alƙa matu sadayaha nan take ta miƙa mashi nonon ta ba shi nono don ya sha faƙalar rasulullahi sallallahu gaba ɗaya ta ruɗe ba ta ga ɗanta ba ko ba haka ba faƙalar rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai manzo Allah sa su ce a tadaruna hadhihi tarihatun waladiha min finnar kuna ganin wannan mata yanzu za ta dauki tanta ta wurga a wuta kuna ganin za ta yi ta wurga shi a wuta ai nan muka kawo kissan gulam ko ai kun tuna kissan ko na ƙarshe abin da ya faru ai mace ce ta zo da ɗanta gashi an sarki ya sa an kunna wuta an yi manya-manyan ramuka duk wanda ya zo bai yi imani da wannan sarkin ba za a ce da kanshi ma ya faɗa kawai tun kafin a tura shi sai ga wata mata ta zo duk mutanen garin suka yi imani da wannan ubangijin wannan yaron sai ga wata mata ta zo da ɗanta sai ta ja ta tsaya jama'a kun fahimta tausayi na mene kenan na uwa ta yadda cewa addinin gulam shine daidai shine bauta ma Allah shi kadai ba bautan sarki ba amma me hana ta tafada faɗa ɗanta sai Allah ya bayyana da karama ga wannan baiwa Allah ya bayyana da karama girmamawa cewa ta farkin da take daidai ne Allah ya sa wannan ɗan ya magana yake cewa ya umma ya ke mama isbiri ki yi haƙuri da ni ki faɗa fa innaki alal haq domin akan gaskiya kike haka ta tsindima wutan jama'a kun bayyance wannan da kyau ko kaga muhallin shahid ta yadda gaskiya ne amma tausayin mene kenan ɗanta ya hana ta ta cikin wuta jama'a kun gano wannan da kyau ko shine irin wannan misalin wannan baiwan Allah shine manzon Allah ta yake cewa a ta tadaruna hazihi hazihi hazihi tarihatun waladiha fin nari yanzu kuna ganin wannan wannan matan kuna ganin za ta dauki danta ta wurga a wuta wa hiya taqdiru ala Allah ta tsarahu tana da iko ba za ta iya wurga shi ba kuma ta wurga shi ƙaru sai suka ce la ya rasu lalla ya manzan Allah ina ba zai yi ba ya manzan Allah ina fata an gane ƙala sai manzan Allah sa su mai ce fa wallahi ina rantse maku da Allah lallah arhamu bi ibadihi Allah madaukakin sarki ya fi tausayin bayansa min hadhihi bi waladiha fiye da yadda kuke ganin wannan take jin tausayin ɗanta ina fata an gane fiye da yadda wannan take jin tausayin ɗanta to Allah ya fi tausayin bayi fiye da wannan Allahu akbar kuna dai ganin tausayin misali uwa ta kasa bacci to Allah ya fi tausayin bawa fiye da wannan jama'a kun gane wannan da kyau ko ashe kun ga wannan Allah maɗaukakin sarki mai rahama ne mai jin kai shi yasa rahaman shi ta gama kowa ta gama musulmi da wanda ba musulmi ba da dabbobi da komai da kwari da komai jama'a kun gane amma jin kaifa sai ya keɓance shi ga wane ga muminai a lahira in dai kai mumini ne in Allah ya so in dai ka mutu da imani ko da daidai da ƙwayan zarra ne ba ma iya gani sai an sa microscope an sa madubin likita sannan za a iya gani in dai da imani in Allah ya so ya fi maka tunda da imani ta tare da kai musulmi ne kai in ba imani to ba ka bara amur Allah amma in da imani in Allah ya so ya fi maka sai ya fi maka in kuma bai kadari ya fi maka ba zai maka azaba ne gwargwadon girman laifinka sannan daga ƙarshe maka rahama wannan jin kan sai ta zo jama'a kun gane wannan da kyau ko sannan Allah ya maka ya jin kanka ya Allah ka ji kanmu ya Allah shi yasa wannan hadisan suna daga cikin abubuwan da ke nuna cewa in Allah ya so ran tashin kiyama akwai hof ko ba haka ba akwai in Allah ya da akwai dama kuma kullum a matsayinka na musulmi so ake ka dinga kyautata zato tsakaninka da ubangijinka ka ka dinga ɗebe tsammani kana ganin cewa anya laifi kaza da kai ko Allah zai yafe maka Allah zai yafe maka Allah ce kul ya ayyuhal ladina asrafu ala anfusihim kace ya ku wa'anda ku yawaita barna ga kawunan la taqnatu min rahmatillah ka ku dai bai tsammani daga rahamar Allah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an Allah yana gafarta laifuka gaba daya innahu huwal ghafurur rahim kun ji ko innahu huwal ghafuru bayan ya yafe maka laifukan gaba daya rahimun kuma zai ji kanka ya saka aljanna shine sai Allah yake cewa anibu ila rabbikum ku koma zuwa ga ainihin ubangijinku ku tuba ina fata an gane a karkashin wannan ayan ne in ka duba tafsirin ibn kasir yake cewa Allah maɗaukin sarki fa yana kiran yahudawa ne masu cewa uzairu dan Allah ne yana kiran kiristoci masu cewa annabi isa dan Allah ne ko Allah ɗayan uku yana kiran masu bauta ma gumaka yana kiran masu bauta ma wuta yana kiran dukkan wasu masu nau'in sabon Allah mazinaci ne mashayin giya ne mai kisan kai ne Allah ya ce kuliya ya ayyuhal ladina asrafu ala Ka ce ya koyon da koyo ta barna ga kawunan la taqnatu min rahmatillah ka ku taba ɗaya tsammani daga rahamar Allah ka aikata sabon Allah kana son ka tuba Allah yake cewa inna Allah yaghfiru zuruba jami'an ba an ce mu musulunci ba mun ce ka je ka yi ba ne. a'a ka samu kanka aikata haka sai ka sa son ka tuba ka koma zuwa ga Allah to Allah kofar Allah buɗaɗɗiya ce inna allaha yaghfiru dhunuba jami'an Allah yana gafarta laifuka duka inna huwal gafurur rahim Allah madaukin sarki ya kasance mai yawan gafara ne kuma mai jin kai shi yasa ma ibn kasir a daidai wannan ayan ya kawo kissan wannan mutumin da ya kashe mutane 99 yana son ya tuba ya tambaya a nuna mai malami aka ce ai aka je aka nuna mai wani mai sallah mai ibada ba malami bane ya ce ya kashe mutum 99 in ya tuba Allah zai yafe mishi sai ce ka kashe mutum tara sannan Allah ya yafe maka shi ya duba girman laifin bai duba girman rahamar Allah ba gafaran Allah kawai ya ji haushi mun san mutumin da ya saba kashe mutane hada da shi ya kashe ya ce shi dai a nuna mai malami zuciyar shi ta karyo tuba yake sanyi da aka nuna mai malami sai ce waye sai ya sha makance ka tsakaninka da ubangijinka wannan laifin Allah ka kai ma kuma Allah ya ce zai yafi amma garin da kake ci garin mutanen manzani ne ka bar wannan garin ka koma garin mutanen kirki ka je ka bauta ma Allah tare da su har Allah ya ɗauki ranka ya kama hanya ya tafi kai tsakiyar hanya sai mutu ajali ya zo masa mala'ikun rahama suka zo suka ce namu ne saboda ya fuskanta ta zuciya zuwa ga Allah zai tuba mala'ikun azaba suka ce innahu lam ya'mal khairan qattu bai taba aikin alheri ba kashe mutane kawai yake da yake Allah mai rahama ne ina son kama ku jin kan Allah ne da tausayin Allah tunda ya tuba ya miƙa wuya zuwa ga Allah sai allah maɗaukin sarki ya turo mala'ika da siffar ɗan adam kafin nan ma sai da allah ya ce ma ƙasa tunda an ce a kai tsakiyar hanya bai shiga can ba bai fita nan ba allah ya ce ma ƙasa ta garin mutanen banza ta matse ta garin mutanen kirki ta ƙara da ta ƙi ɗaya sai allah ya turo mala'ika da siffar ɗan adam cewa shi ne zai suka sanya shi a matsayin shi ne zai masu hukunci sai ya ce to hasu a yi kiyasi tsakanin garin mutanen kirki da garin mutanen banza idan har yana cikin garin mutanen banza to mala'ikun azaba su dauke shi yasa kullum ka zama tare da mutanen banza ka zama tare da mutanen kirki idan yana ya, shiga cikin garin mutanen kirki to mala'ikun rahama su dauke shi to sai aka ta gwadawa aiki ne na mala'iku abu ne mai sauki ko ba haka ba nan da nan aka gwada ana gwadawa sai aka ga ya bar garin mutanen banza da taki guda ɗani guda ya shiga garin mutanen kirki da ya bar garin mutanen banza ya shiga garin mutanen kirki da dani guda a cikin wata ruwaya ma ga kafan shi can a garin mutanen banza amma kirjin shi ya rinja ya zuwa garin mutanen mene kirki sai Allah ya mai rahama ya gafarta mashi jama'a kun gano wannan da kyau ko saboda haka in ka aikata laifi Allah yana son ka tuba ne ba kuma tuba irin na muzuru ba a'a so ake in ka tuba taubatan nasuhan tuba na gaskiya ta yadda in ka faɗi magana ɗin nan ai ba ta iya komawa ka ko to haka ake so in ka tuba tuban nan ta har abada jama'a kun fahimta haka Allah ya ce ayyul zina mun tubu ila ta'ubatan tawbatan nasuha ya ku wanda ka bada gaskiya zuwa ga Allah ku tuba zuwa ga Allah tuba ta gaskiya jama'a idan ku tuba zuwa ga Allah madaukin sarki Allah ya ce asarabu an yi kafira an sayi atiku da sannu ubangijin ku zai gabarta muku mene laifukanku ku kuma ya shigar da ku aljanna kun ga yana daga rahamar Allah saboda haka musulunci mu ba muna karfafa mutane su je su laifi ba ne amma mutum ne yake laifi kuma daga baya sai gane abin da yake laifi ne yana son ya koma zuwa ga Allah jama'a kun fahimta to ya zai sai koma ne ta istighfari abubuwan da ya bari maras abubuwan da yake aikatawa da marasa kyau sai ya dawo ya bibiye su da kyawawa annabi sallallahu yake cewa wa atbi sayyi'atal hasana munanan ayyuka da kake yi da sai ka bi su da mene kenan kyawawa annabi ya ce tamhuha za ta shafe wa'annan munanan ayyuka jama'a an gane wannan shine jama'a musulunci yana ba da dama ga wanda ya aikata laifi wani sahabi ana ce mashi ah, na manta sunan sahabin ya kasance ce ba wanda yake ki a duniya irin manzan Allah da ya musulunta kafin ma ya musulunta sai da ya zo zai musulunta sai ce ya manzan Allah zan musulunta amma sai ka sanya min wani sharadi sai manzo Allah ya ce me sharadin sai ce za ka yi min alkawarin cewa duk abin da ne maka ka yafe min sai annabi sallallahu alaihi ce amma alimta baka san cewa annal islam ya jibu ma qawluhu ba duk laifin da mutum ya riga ya yi da in dai ya musulunta duk Allah ya yafe mishi jama'a kun fahimta ya ce yanzu na wayi gari ba wanda nake matukar so irin manzon Allah ya ce bai iya hada ido da manzon Allah saboda yadda yake kaunan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam jama'a kun gane wannan da kyau ko Allah maɗaukin sarki ka samu dace saboda haka Allah mai rahama ne kuma mai jin kai jama'a shi yasa kuma duk da Allah yana da rahama mai jin kai kuma annahu shadidul shadidul iqa mai tsananin uquba ne jama'a kun bayyanta mai tsananin uquba ne ga wanda ya kafu ya ƙi jin magana jama'a an gane Allah maɗaukin sarki ka samu dace Allah maɗaukin sarki ke cewa kadana ra ta kallubo waje waje hika na'am qad nara تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرا ya tabbata a cikin hadisin abdullahi dan abbas allah maɗaukakin sarki ya ƙara masa yadda abdullahi dan abbas yake cewa kana awwalu ma nusikha min alquran alqibla yana daga cikin abin da aka fara shafewa a cikin alqur'ani shine ainihin matsala ta ainihin fuskantar ainihin alqibla da manzon Allah yana kallon baitul maqdisi daga baya aka zo aka shafe hukuncin ya dawo yana kallon ina kenan ka'aba ya ce wa zalika wannan ya kasance ne anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lamma hajara ila madina manzo Allah sallallahu ya kasance yayin da ya hijira daga makka ya dawo madina wa kana aktharu ahliha al sai zan mafi yawancin wanda ke zaune a garin madina yahudawa ne sai larabawa ina fata an gane fa amarahu Allah an baital maqdis domin yahudawa su ne ke da alaka da annabi saboda su ma suna addini ne na Allah ko a wannan lokacin kun fahimta ko to sai da manzo Allah sa ya zo sai ba a ainihin umurce shi da ya saba musu ba jama'a kun gane wannan da ke ko saboda abin da suke fuskanta a wannan lokacin shi ma daidai ne ina fatan an gane saboda inda ainihin annabi dauda ne yake fuskanta yake ibada jama'a kun gane yawwa shi yasa sai Allah madaukin sarki bai bar shi ya ainihin abin da zai saba masa ba sai aka umarce shi da ya dinga fuskantar ainihin mene kenan baitul maqdis fa farihatil yahudu sai yahuda suka yi farin ciki ga ai wannan manzon ai namu ne da iri iri ba haka bane ai namu ne kamar yadda ya taba faruwa ne lokacin da 'yan shi'a suke nan lokacin da wani daga su ya mutu suka zo da irin begla din nan suka yi burial ceremony kun gane a gyalle su lokacin nan suka yi bariyar ceremony ana yawo ana fareti da sauransu a lokacin nan kiristo suka ce ai na the same na the same <laughs> ko ba haka ba ka gani irin wannan ne misali su suna da wata ɗabi'a ne idan aka zo da wani abu wanda ya daidai da nasu sai ga suna ta farin ciki kun gane Allah ya kyauta shine na dan baku misalin nan shine fa hatil yahud sai yahudawa suka yi farin ciki akan haka wastaqbala ha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ta ashara shahara. manzon Allah sa su ya kwashi watanni goma sha wani abu shine bid'a ta ashara watanni goma sha sha daga uku zuwa ainihin tara shine bid'a a ga wancan ruwa da makaranta na barra'u wanda ta zo a cikin bukhari ta bayyana mana wata goma sha shida ko sha nawa bakwai wa kana yuhibbu wa yuhibbu ibrahim shi man ainihin manzo Allah ya kasance ya fi son ya dinga fuskantar ainihin alƙiblan annabi ibrahim ita ce kaba wa kana yad'u ila allah annabi sallallahu ya kasance yana yin addu'a zuwa ga allah madaukin sarki wa yanzuru ila sama yana kallon sama sallallahu alaihi wasallam dama an dan ce allah ya alamu kha'inatul a'yuni allah ya san satan kallo ko ba haka bane manzon allah yana addu'a kuma yana kallon sama wato mana yana fatan allah ya sa ya juya mai da alƙiblan daga ina baitul maqdis zuwa ina zuwa ka'aba <laughs> fa azzawajalla azza wa jalla shine sai Allah maɗaukin sarki ya saukar da wannan ayan kadana rata kalluba wajhika fis sama jama'a kun gane wannan da kyau ko mun ga juyawan fiskarka a sama kun ga Allah ya alamu kha'idatul ayun ya san satan kallo ma tuk da abin da mutum ya boye Allah ya ce falaluwan liyannaka qiblatan tarbaha Allah ya ce lallai hakika a hankali za mu juyar da kai za mu fuskantar da kai alƙiblar da kai yadda da ita Allah ya ce cewa fa walli waje haka shaɗarar masjidil haram sai Allah ya ce ma ka fuskantar da fuskanka daura da aini mene masjidil haram kun ga a wannan lokacin kamar yadda na ambata muku madina tana ainihin bangaren arewa ne a wannan baitul maqdisi tana bangaren arewa ne na fata an gane ka'aba kuma daga madina tana bangaren ainihin tana bangaren ainihin kudu ne jama'a kun gane wannan da kyau ko to shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a take nan take ya daina kallon ina baitul maqdisi ya koma yana kallon ainihin ina yana kallon ka'aba kun ga tsakanin baitul maqdisi da ka'aba annin riga ne ko ba haka ba Allah ka samu yaci na'am to shine Allah madaukin sarki yake cewa fa walli waje haka shadarul masjidil haram ka fuskantar da fuskar ka daura da ainihin mene masallaci wanda yake mai alfarma Allah ya ce wa haisu ma kuntum duk inda kuke fa wallu wujuhakum shadarahu ku fuskantar da fuskokinku inda yake yanzu kun ga mu mutanen najeriya kun ga muna yammacin duniya ne ko kun ga in mun zo za mu yi sallah ina muke kallo inda rana take fitowa gabas kenan ko ba haka ba mu ne ma muke cewa gabas <laughs> in ka je madina ina za ce ma gabas kudu ina fata an gane in ka je wata ƙasa can kuma ina za ce ma gabas arewa ina fata an gane mu nan ne muke ce mai gabas <laughs> wasu yamma ne gabas ɗinsu <laughs> saboda ita ka'aba kamar yadda na taɓa bayani tana ajiye ne haka mutanen nan bangaren su kalli nan na nan su kalli nan na nan su kalli nan na nan su kalli nan in ka je masallacin in ka je saudiya za ga yan nan anguwan nan suke kallo can nan suke kallo can nan suke kallo haka haka haka har inda ya nisa da duniya saboda muna kallon menene shatara ne Allah ya ce wa haisu makuntum duk inda kuke fa wallu wujuhakum shatara ku fuskantar da fuskan ku daura da ainihin ka'aba Allah ya ce wa innal ladina utul kitaba lallai wa'annan wa'anda Allah ya ba su littafi kiristoci da yahudawa kenan ko la ya'lamuna lallai haƙiƙa sun san cewa annahu alhaqqu min rabbihim juyar da alƙibla daga baitul maqdisi zuwa ka'aba gaskiya ne daga ubangiji saboda a cikin littafin su na at-taura yana daga cikin siffofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai dinga fuskantar ina ka'aba can ma ya fuskanta ne temporarily wato mana na wucin gadi saboda umarni da Allah ya mai na jarrabawa jarabawa gare shi su ma jarabawa mene gare su gare su su yahudawa shi manzan Allah ya ci jarabawa su ko sun kasa cin mene kenan jarabawa suka ce ma wallahu ma an qiblati illa ci kanu alaiha me yasa suka bar fuskantar alqiblan da suka kasance akai jama'a kun gane wannan da kyau ko sai Allah madaukin sarki dan ya nuna cewa lallai hakika wannan ilimin sun san shi sai ya ce wa mallahu bi ghafilin Allah madaukin sarki bai kasance mai rabkana ba amma ta'malu amma ya'malun dangane da ainihin abin da suka kasance suna aikatawa kaga allah ya sani sai allah ya ce ai bai rafkana ba ya san sun sani yana sana abin da abin da suke aikatawa allah maɗaukin sarki ka sa mu dace to shine malam yake ibn kasir bayan ya kawo mana wannan Ya yace shine dalilin saukar wannan ayan ila qaulihi har inda Allah yake cewa fa wallu wujuhakum shadarahu shine ku fuskantar da fuskan ku daura da ainihin Ka'aba lokacin da Allah ya saukar da wannan ayan wa wallu wujuhakum shadaru fartaba yake cewa fartaba min zalikal yahud nan take ainihin yahuda suka shiga da ainihin suka shiga da suka suka cika da kwankwanto jama'a waƙalu suka ce ma wallahu an qiblatihim allati kanu alaiha me yasa suka juya daga ainihin alqiblar da suka kasance suna fuskantar ta to shine sai Allah ya ce kulce ne da su ya manzo sallama lillahi al-mashriq wal maghrib inda rana take fitowa da inda rana take fadi duka na Allah ne wa qala sai Allah ya ce cewa wa aina ma tuwallu duk inda kuke inda kuka fuskanta fa thamma wajhullah nan ne fuskar Allah take jama'a kun fahimta wa qala ta'ala kuma Allah ya ce wa ma ja'alna al-qiblata allati kun wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta alaiha ba mu sanya ka al-qiblat da ka kasance a kanta ba ka dinga wato mana alƙiblar da muka sanya ka a akai shine fuskantar ka'aba ba don komai muka yi haka ba Allah ce illa ni na alama don mu san cewa manyan tabi'un rasula mu san waɗanda suke bin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama akan gaskiya akan duk abin da ya umurce shi manyan yanqalibu ala aqibaihi daga cikin wa'inda suke juyawa akan digadigansu malam ya kawo wani hadisi yake cewa rawal hakim mamul hakim ya rawaito hadisi an yi haibi ne bini kamta daga yaya dan kamta kwale yake cewa ra'aitu abdullahi bin am jalisan fil masjid al-haram na ga ainihin abdullahi dan amr dan as kenan yana zaune a masallaci mai alfarma yana fuskantar ainihin ka'aba fatala hazi aya sai karanta wannan ayan falal walliyan naka qiblatan tardaha da sannu za mu fuskantar da kai alƙiblar da kake so ina fata an gane kala sai ya ce abin da ake nufi shine na hawa mizabil ka'aba wato mana kwatankwacin ainihin ina ainihin ka'aba kenan wato mana Allah zai fuskantar da kai ka dinga fuskantar ka'aba sun makala qala ce sahihul isnad wannan isnadi ne ingantacce amma walam yakhrujahu walam walam bukhari da muslim ba su fitar da ainihin wannan hadisin ba Allah madaukin sarki ka sa mu dace ai ma wani hadisi ya zo manzo Allah sa su yake cewa ma bainal mashriqi wal maghribi qiblatun ko tsakanin inda rana take fitowa da inda rana take faɗi alƙibla na nan jama'a kun gane muka ce tsakanin inda rana take fitowa da inda rana take faɗi kaga ga mutanen madina kenan ko kaga suna kallon ina ne suna kallon kudu ko kaga tunda suna kallon kudu kaga sai a ce tsakanin inda rana take fitowa da inda rana take faɗi alƙibla na nan jama'a kun gane karatun ko allah maɗaukin sarki ka sa mu dace ina ga ana nuna min lokaci yayi za mu tsaya a nan insha allah idan muka zo karatu na gaba insha Allah za mu ƙara maimaita wannan ayan kadan na ta kalluba waje hika mu kara shi tafsirin ta bayan mun ƙara shi tafsirin sa sai mu ci gaba da ainihin aya ta gaba wala a ataita alladhina utul kitaba bi kulli ayatin ma tabi'u qiblatak abinda muka yi daidai Allah ka ba mu ladan shi wanda muka yi kuskure kuma daga gare mu ne kuma na roƙon Allah madaukin sarki ya gafarta mana Allah ya gafarta ma iyayenmu da malamanmu a wannan a yau akwai wani babban malami daga cikin manya-manyan mu. wanda ya taba zuwa nan muciya yi mana wa'azi malam hassan ba a nan bakin muciya kun gane shi wani dattijo wanda malam albani yana ji da shi shi ma yana son malam albani wallahi yau din nan allah maɗaukin sarki ya yi masa rasuwa kuma an mai sallah wajen la'asar muna roƙon allah maɗaukin sarki ya gafarta masa allah maɗaukin sarki ya rahama masa abinda ya aikata nagari allah maɗaukin sarki ya ba shi ladansu wanda ya samu kansu na kuskure muna roƙon Allah maɗaukin sarki ya yafe mashi mu ma da muka rage Allah maɗaukin sarki ka samu cika da kyau da imani yamma haka rayuwar take haka duk zamu zo mu tafi ɗaya bayan ɗaya ko ba haka ba to kowa ya kokari ya shirya ma kanshi tun kafin mutuwar ta zo la darul mar'i ba'da al yaskunuha babu wani gida da mutum zai zauna bayan mutuwarsa illa zika da mauti ya ya yabniha sai gidan da ya gina kafin ya mutu wa man ha fa man ha bi khairin taba maskanuhu wanda ya gina gidan shi da alkhairi to wurin zaman shi zai daɗi wa man ha bi sharrin khaba baniha duk wanda ya gina gidansa inda zai zauna bayan mutuwarsa da sharri to wurin zamansa ya taɓe ya yi asara ya allah muna roƙonka ka ainihin ka karɓe mu a matsayin mutanen kirki kuma ka sanya mu cikin waɗanda ainihin kai ma ni'ima daga cikin annabawa da manzanni Allah madaukakin sarki ka sa mu gama da duniya lafiya Allah gafarta mu iyayenmu da malamanmu Allah ka sa mana albarka a rayuwarmu wannan wata da muka shigo na Ramadana muna roƙon Allah madaukakin sarki ka sanya mu cikin waɗanda Allah zai yanta wallah madaukakin sarki zai yanta Allah ka sanya mu daga ciki Allah ka sa mu cika da kyau da imani subhanallahi wa bihamdihi subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah sai dai jama'a inda tambayoyi sai a dinga